بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شيل اللحن وبروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا أنا بنيانا حتى استوى على سوقه وسيدت الدنيا بانوار شروقه أما بعد أمواق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك يقول بنيان أنت فتد على سبحانه وتعالى مهد السم ميقوة ميقومي وليا يا مزوى ولن يمشي لي البركة يمشي ثلاثة شاهد دوات رمضان هجرا من ذرعنا صلى الله عليه وسلم daga garin maka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara da dubu biyu da ashirin da shida allah subhanahu wa ta'ala cikin yaskarewarsa da ƙaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da haskakuwa da littafin hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar domin ya zama shari'a ga al'umma littafin da duk wanda ya riko da shi ba zai gushe ba yana ganin alkhairai da albarka a rayuwarsa littafin da duk wanda ya kulla zumunci da shi ya kulla ko ya ya taka tafarkin tsira da dacewa da alkhairan duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala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 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا جزاك الله خيرا wannan ita ce aya ta biyu a shi wannan sura ta mai albarka suratul talaq kamar yadda bayanai suka gabata kan ayar farko wacce a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana hukunce hukunce wanda ya saukar ga al'umma domin su yi da su a cikin rayuwarsu ta aure domin al'umma su gane cewa auren nan rayuwa ce ta ibada wacce aka buɗe ta bisa umarnin Allah da izininsa da ya sarewarsa tun da wani ɓangare ne na ibada da rayuwa to dole akwai hisabi a kansa na abin da ya wakana tsakanin ma'aurata an yi daidai Allah ya bada lada ba a yi daidai ba inda gangar aka yi Allah ya kama wanda ya ba daidai ba da laifinsa to kuma a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa a tarayya a ƙarƙashin inuwar aure duk da an shiga ne da ƙaunar juna marso tari da san ƙulla alkhairi amma wannan baya nuna cewa wata rana ba za a samu saɓani ba to saɓanin kalar biyu akwai saɓanin da ko uku ne akwai saɓanin da za a iya magance shi akwai saɓanin da ba za a iya magance shi ba to sai ya haifar da ɗayan biyu ko dai a rabu ta sanadiyarsa ko kuma a yi haƙuri a yi ta ibada har a koma ga Allah to wannan ayar ta biyu ta ci gaba ne da mana fashin baki akan waɗannan hukunce-hukunce amma kafin mu je ga fassarar ta na ga ambaliyar tambayi da yake an zo wajen ma'ana eh, harkar saki da mu'amala tsakanin ma'aurata eh, wani ruwan dare ne da yake kukawa ɓangarorin gari ko gidaje da yawa. tsara mana zumunci da iyalanmu ya tsara mana haƙuri da juna da ƙaunar juna ya azurta mu da kyautata alaƙa gare su su ma su kyautata alaƙa da mu har mu sami yardar Allah da wani mai tambayar farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ita wannan da dumudumin ta yanzu ta zuma ce Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana amin don allah malam ina neman ƙarin bayani ne mutum ne yana da mata biyu zai saki ɗaya ta waya annan ɗan zamani zai saki ɗaya ta waya zai saki ɗaya ta waya da ya kira wayar sai wata ta ɗauka kuma ba wanda yake nufin ya saki ba to malam ya matsayin saki wannan matsalar malaman fikihu sun tattauna ta in shekara dubu ɗaya da wani abu da suka wuce ba sabuwar matsala ba ce ina tuna mannan ibn kudama a cikin littafinsa almawuni ya ta wani misali da ya daidai wannan tambayar tana tuna min abin da ya faɗa yake cewa mutum ne yana da mata in ban manta ba ya ce da hafsa da Amma. kuna ji haka ya faɗa mutum yana da mata biyu da hafsa da amra sai ya ce ya hafsa da hausa ya ke hafsa hafsa musa ne sai amra sai ta ce na'am irin mai saurin jiran duk ya kira ke <laughs> to la'alla ta ji kamar ita aka kira ko dai wani abu makamancin haka ko ta ɗauka mai gida yana kira ne yana neman attention ne wace ce a kusa din nan to ashe ga bishara za a mata ba sai ya ce to ya sake ka waye kira hafsa Wa ta amsa amma ka gani daidai da shi yasa in muna karanta da littattafan fikihu sai wasu da cikin mutane su dinga cewa malam fikihun nan sun cika fada da zance ina albarkar kenan ilimin kenan wannan zancen da suke yi sai ya kashe gobarar yankin da za ta tashi a wani gari ba ka sani ba da kalma ɗaya sadara ɗaya da za su ƙara isa akwai albarka a cikin waɗannan Da littattafai ne da aka gina su a kan mahanga ta shari'a bisa hasken ƙur'an da musamman da ba masu sana kuma littattafai ne da ma'abotan waɗannan wallafe-wallafen suke raya dare wajen shirin dado da hasashen me zai iya faruwa tun kafin ya faru sai a samar masa da hukunci ko kuma ya ji fatawa kaza to in ya tashi ba da amsa ga fatawar ta kai tsaye sai ce to kuma wannan tambayar da aka tambaya za ta tunatar da mu yiwuwar kaza da faru to abin da zai yi ya faru to shi ma ga hukuncinta wannan ba haske ba ne da taimakon al'umma to kaga lokacin da ibn qudama ya taimaka ya tattauna a kan wannan matsalar ai babu waya kila da wanda zai karanta ya ce to me yin ya hafsa za a kira ta kuma an ba shi ba zai gane muryar kaza ba to amma ta waya ga shi tana ba kila in ka ce to ai kowace tana da wayar to in ta online ka aka kira wayar gida gama gari a gida aka aje a falo a falon mai gida yana kira ya ɗauka hafsa ce ko ina hafsa ƙilar network a daidai wannan lokacin ya fluctuating ba ka ji ba amma dai shi ya ji abin ya isar da sako ce ne gida ya aka yi to ya sake ta da ce misali to ibn qudama rahimahullah ya dinga faɗaɗa zance akan wannan matsala daga cin abin da zan iya tunawa ya ce idan ya kira hafsa ya ce ya hafsa sai amra sai ta amsa sai ya ce ya sake ki ya ce ya sake ta misali ya ce na sake ki misali ya ce to idan ya san cewa amra ce ta ɗaga waya a yanzu wata sabuwar matsala ta bayyana to amra ma za ta ce tunda ya san cewa yanzu amra ce ta daga waya amma ya hafsa ke hafsa ina hafsa na amme gida bai gane cewa amra ba ce ta daga sai ya ce to ya take ta shikenan saki ya tafi ba ruwan amra da kururuwa yawwa saki ya tafi wajen hafsa ko da ba ita ta ɗaga ba ko da ba ta ji ba sai ta isar mata ban ga ko kishiyar da za ta isar wa kishiyar sai ai wallahi ba ki sani ba da mai gida ya kira waya ya ɗauka ke ce ya ce ya yi saki ba kuma na ke ne ga akwai damuwa a nan to yanayi na ɗaya ke yanayi na biyu ya kira hafsa sai amra ta amsa da amra ta amsa sai ya gane cewa amra ce sai ya yi sakin amra da hafsa ma'a su sun sauka hoke ce dama to <laughs> ai na ɗauka wajen to ya sake yi sai na sake to su za su shi ya kira hafsa da hafsa ta ɗaga, da ya kira hafsa kiran ba da niyyar suke ne sai amur ta ɗaga. to dama kila da hafsar ce ta ɗaga zai ce ne ina amra ba ta waya to sai shakkar yanzu a ce amra ce to ya saki ta zama ta sako a nan in fahimta to mu dawo kan tambayar mai tambaya ya kira a waya yana da mata biyu ko uku sai ɗaya ta ɗaga da ɗaya ta ɗaga ba ita ce yake so ya isar masakon saki ba sai ya ɗauka wancan ce sai ya ce ya sake ta ƙila daga baya ta bayyana masa cewa ai ba ita ba ce to wacce yake nufi a zuciyarsa ita ce ta sauka shi yasa kamar yadda muka ambata jiya babun saki da babu mu'amalar aure wato wani babi ne da dole dole sai tsoron Allah ya wanzu a cikin zukata kila daga baya a wani filin ya kama shi a zuciyarsa ko in canza ko a'a to Allah ya san abin da yake cikin zuciyarsa kamar yadda Allah ya ce wala ya yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir me Allah yake nufi da ma khalaqa Allahu fi arhamihinna ɗayan biyu su ji tsoron Allah kar su ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifarsu ciki kenan ko kuma jinin da suke dole su faɗa su ji tsoron Allah to ka zauna a haƙƙin mata kenan to shi ma a haƙƙin maza su ji tsoron Allah su faɗi abin da yake cikin zuciyarsu saki ɗaya mai saki ɗaya saki biyu mai biyu tana daga baya ya san ba abin da yake nufi ya canza ko kuma ya san wance yake nufi da ya ga cewa wannan ɗan dangi ce tana da alfarma tana da social status za kaza sai ya canza sai ya warke ina Allah ya san abin da ke cikin zuciya tun fahimta ina jin a gurguje dai mun ansa wannan tambaya ah, mai tambaya ta biyu ce assalamu alaikum wa alaikum salam malam Allah ya biya da aljanna amin ya yi addu'a tambaya ta ita ce shin ana karɓar sakin da aka sa masa lokaci kamar ka ce wa matarka a'a a'a a'a na sha mana irin wannan gyaran ba ka fuskantar da ya za a ce man ai ni bare ni take ba <laughs> insha Allah na ai har da mutum da dauri ah, kamar mutum ya ce ma matarsa haka za ka ce amma ka kalli malam ka ce kamar ka ce <laughs> ah, kamar a gyara masa kamar mutum ya ce ma matarsa ya sake ta a ƙarshen watan ramadan ko a farkon watan Ramadan duk da lokacin bai zo ba shin sakin zai auku wannan ana kiransa al-talaku al-mashhur sakin da aka yi masa sharadi sakin da aka yi masa sharadi in kaza ya faru to kaza ko dai a yi sharaɗin da aiki ko a yi sharaɗin da lokaci sharaɗi da aiki wanda za a dangantar da shi zuwa ga matar kamar yadda malamai suke yawan ambata cewa a ce mace in kika yi kaza to an sake ki in kika shiga gida an sake ki har malamin fikihu mu samu fa'ida suke tattaunawa to me ma'anar shiga gidan shiga gate shiga asalin gidan a'a in ta shiga da kafa ɗaya ɗayan kafar ta shiga ke dukkan matsaloli ne da aka tattauna in ta shiga da hannunta wani bangare na jikinta kuma in ta da suke tattaunawa suke zube ban hujjoji sai ka ji ƙwaƙwalwarka tana cin abincin iri tana ƙoshi saboda fa'idodin da suke bajewa to kaga wannan irin wannan sakin an alakantar da shi da aiki daga cikin abin da na suna yanzu wanda yake ban mamaki wani rashin mutunci da wasu maza suke yi su ce in ta kuskura sai ƙara yin ciki ya sake ta kai an shayar ka fara da kai ƙarar ma sosai Allah ya so da yawa shi bai san matar ta ƙara yin ciki misali yana ganin tana masa gwarne to da ita ta yi abin da ya kamata misali ko ta yi da ya ma'ana bude abin nan ce to in kika kuskura kika kare to ana rashin mutunci wannan sha tara ta tsiya ce to amma ba muna magana akan aikinsa wani muna magana akan sakin kaga yanzu allaka talaq bi abin ashar in kika yi kaza kaza zai faru shikenan in ko kaza ya faru shikenan saki ya tabbata to wannan sakin da yake da alaka da aiki to akwai sakin da yake da alaka da lokaci da zarar wata kaza ya tsaya to kin sabu kaga da lokaci kenan da zarar rana ta faɗi da zarar garin Allah ya waye da zarar an yi azar da zarar hantsi ya daga to da zarar wannan lokaci ya yi tabbas sakin zai tabbata amma a kan abin da ya shafi alaƙantar da shi misali da wata yana da kyau a gane cewa idan da mutum zai ce da matarsa da zarar ramadana ya fita misali sai ce ya sake ta to ba sai ran sallah ba za ta sako ba da rana ta fadi ranar karshe ta ramadana cikin ran ta sako yawwa da an ga wata misali da an ga wata wata ya tabbata an ga wata cikin mutane suna ganin watan sallah ita tana ganin watan saki ba Allah ya ce yana da lokaci kwanmu tambayoyin sakin nan suna da tsawo ga wata ciya ce wanda yana jin mai ita yake cewa assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya tsara lafiya amin tambaya ta ita ce malam ok tambaya ta ita ce matar da ta yi mamajinta kulki ya matsayin tsarkinta kafin ta saki mijin nata kan Allah ya fata wani kafin ta saki mijin nata kafin ya ya dan girma mamu wannan ai ba a sakin eh, ina jin a karatun shekaran jiya ne muka dan ambaci kulli da wasu jini yan hukunce-hukunce na abin da ya shafi kulli hulɗi eh, asali a larabci shine cire abu fakhla na alaika innaka bil wadi al muqaddas ruwa fakhla ka cire cire takalmi to hulɗi a cire rigar aure da take tsakanin ma'aurata kenan ya kasance babu wanda wannan hakki ne na mace wanda Allah subhanahu ala ya bata domin samar da maslaha kila Allah maslahar ita ce a rabu kamar yadda saki shi ma yakan iya zama maslaha wani lokaci to idan aka aka yi kul'in nan yadda ake yin sa shine mace ta bijiro da matsalar da take fama da ita ga auliya wa umuri lama na majibincan al'amarinta a tattauna a tattauna a ga maslaha ita ce a yi kulin sai a zo a zauna cewa to kai ga sadakin da ta bayar ga abin da ka kashe na aure mun yadda cewa yar ko ta yadda cewa za ka dawo maka da kaza in gona ce ka bayar in wani fuloti ne in ka hada da mota in wasu filalla ne na zinare da sauransu yan ke nan to za a dawo mutum da shi an yi kulɗi ke to idan aka yi wannan kulɗi ya tabbata akwai hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa masu tarin yawa waɗanda suke da alaƙa da hulɗi ta ɓangarori daban-daban amma ɓangaren da yake tambaya a kai ɗaya ne daga cikin ɓangarorin masail al-muta'alliqa bil khulq ma'ana masalolin da suke da alaƙa da hulɗi yana tambaya a kan ya za a ƙirgo sarkin ma'ana tana da idda ko ba idda a takaice in kai ka kai yi, abinda yake da ya fi inganci shine in dai wannan kulle an yi shi ne a cikin yardan juna da abin nan babu wata baraka ta tabbata an yi kulle to yana tabbata da a indiyar wacce aka yi sai kulle tana tabbata ne da saki a akwai tana tabbata ne da jini ɗaya kamar yadda ya tabbata hadisin abu yin su mu'awwad da sa'ad in ba man sauri saboda haka saki jini ɗaya sai ya tabbatar da kaga istibra'ir rashin kenan sai ya kasance ta fita daga daga igiyar gogon naka wanda aka yi masa kulli wanda ba a kyauta masa amma in shi ne kuma bai kyauta ba ta gashi ya ja Allah ya samu dace na makara makala mu tsaya haka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 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك ليوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد الله لكل شيء قدرا الله سبحانه وتعالى يتير فإذا بلغنا أجلهن إذا نسك كسا جمع الدرس كما بلغنا أجلهن ملاك فسر على إذا نسك كي سك جمع دند أن جمع تبارف أمسكوهن كمان ai ba igiyar aure tsakaninsu knockout ya yi sakaci har idda ta ƙare to kaga bai da wata kalma akan matarsa igiyar aure ta tsince to fage za balagna a yi taraba intiha'u muddati al'idda fa'iza balagna ajarahun idan iddarsu ta kusa ta kare za mu zo mu ambaci wata fa'ida a nan wacce take da alaƙa da balagna a zarafin Allah ya ce fa ko hunna insha Allah fa ko hunna bi ma'rufi to idan kun yanke sha'awar ci gaba da zama da su a matsayin mata yanzu nan an fuskantar da zancen ga adadi mai yawa ne ma'ana mace ɗaya biyu uku ko hudu ba ana nufin mutum ne da matansa biyu ko uku ba a sha'awa haka ce ga wani ya saki matansa su biyu su uku duk a lokaci ɗaya a'a ana fuskantar da magana ne ga al'umma ga mace a mace b mace c kowace tana gidan mijinta to kowace ga hukunce-hukuncen sakin da yake da alaka da saki idan an musu wanda ya ba mazansu su kula da su kaga sai a yi ce Ba amki ko hunna bi ma'ruf idan kuka yanke shawarar cewa za ku dawo da su ko aka samu jituwa aka tsara kan macijin alaƙa ta dawo aka fahimci juna aka ɗinke baraka to ku rike su ku dawo da su sai Allah ya amfani da lafazin fa'amsi ko hunna ku rike su ne ma'anar rikewa kana rike abu mai daraja ne kana rike abin da ba ka so ya fi ne a cikin wannan jumlar ko kalmar fa ko hunna akwai ɗan kashe da karka kuskura indiya da shekaran jiya sakin da ka yi sauri ne da baka ne a gaggawa ce fushi ne to yanzu an dawo maka da ita to ka riƙe abin kyakkyawar ruku amma wani irin ruku ba wai kawai ka ce to na dawo da ita ba zan ƙara sakinta a'a bima abucin da kyautata da martaba babu cewa alfarma fa kika samu na dawo da ki babu wannan ba ma'aruf ne ana so ne idan aka yanke shawarar dawo to a deleting wancan page din a shafe shi yanzu a buɗe sabon page na girmama juna na martaba juna a samar da wasu furannin fulawa masu ƙanshi kai ka ce ma har a ce misali gara da ake sakin yanzu ta tafi kwalwa misali duk da dai ba da ɗin duk zai shiga cikin kundin tarihin cewa an taɓa sai misali fa ko wannan bi ma'arufin wannan ma'aruf ɗin da Allah ya umarni da shi sai ɗan halas ɗan mutunci yake iya bayar da shi saboda ne kullu ina'in bima fihi yawma kowace ƙwarya abin da ke cikin ta in aka karkata ta shi yake zuwa to wanda ba ɗan halas bane bai san mutunci ba ba zai iya zubo da a mutunci na to idan kai wanda ya yi saki kai dan halas ne mai mutunci to kai yake shawarar ka dawo da ita to ga umarnin Allah fa amsi kogun da lima ruhu dattako kimantawa martabawa darasawa to a gani a ƙasa gidan fa amsi kogun da lima ruhu da farliquhunna bima'ruf idan kuma ruwan ya yi tsamin da ba za a iya kyauta da ɗanɗanansa jituwar ba za ta dawo ba fahimta ba za ta samu ba to ku rabu da su mana a saki kenan bi ma'awu amma shi ma faɗin in za a yi da mutunci ah, wani irin saki ne za a yi da mutunci sakin da babu uwa ta uba ta ce sakin da babu cin mutuncin juna sakin da babu yanzu mutum da ya saki matar sai ya ba mata gida akwai ladan ya ba ta gida akwai ladan inna ba la a ajra man asana amala ya bar mata kaza ya bar mata kaza ya bar mata kaza akwai ladan saboda aikin alheri ne yanzu saki ne ya yi, amma kuma sakin ya haifar masa da lada saboda ne saboda ya bi umarnin Allah matan manzo ba ma sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka buga mana karatu dan asali na abin da ya faru tsakaninsa da matansa Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzara masu sallama ya ba su zaɓi fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أدى للمحسنات منكن أجرا عظيما to sai Allah ya ambaci cewa fata alaina kuma ce kunna wa usarrish kunna sarahan jamila in na tashi rabuwa da ku in kun zaɓi rabuwa da ni <coughs> to zan muku <coughs> rabuwa ne cikin martabawa <coughs> da kimantawa da darasawa sarahan jamila irin wanda ba a taɓa gani irin shi ba أما وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أدى المحسنات من كنا أجرا عظيما إذا كذا ألا لمن زلزل درجة الكوبي وكفيفي تودن أنجرورا أكن من جزاوة دنيا كنا فكسني ألا ياتانا دمّا canjin da kuka yi da mutuncin da kuka yi da miƙa wuyar da kuka yi da Allah da manzansa to ya tanadar muku lada mai daraja mai kima kuma dukkan su suka zaɓi Allah wa rasulahu wa daren akhir Allah ya tsara musu yarda amin to kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin da bai faru da zai faru da ya annabi sallallahu alaihi zai yi sara'an jamila zai domin a nuna maka cewa manzon rahama sallallahu alaihi wa wasallam wajen bin umarnin Allah to har abin da ma bai yi ba da zai yi to zai yi yadda Allah ya ce su mun fahimta abin da ma bai yi ba to da zai yi in ya tashi yi zai yi ne a level ko matakin da Allah ya ce so ai yanzu ga sha na sallama matan nasa gaba ɗaya sun zaɓi su wanzu da shi ne to amma da sun zaɓi su rabu da shi to ga ma abin da zai yi na kyautatawa mun fahimta fa amsiku hunna bi ma'rufin aw fariquhunna bima'ruf Allah ya ce wa ashhidu da wai abidin minkum idan kuka tashi yin sakin ko ko dawowa da su qaulani li ahli al shin shaidu da za ku samar mutum biyu waɗanda za su tabbatar su zama witnesses ko shaidu na cewa an yi saki ko kuma kaza ya faru shin za su shaida ne ko za ku nemi shaidin ne lokacin da kuka yi saki ko kuma za ku nemi shaidin ne lokacin da kuke dawowa da su wanne ne ba wane ba duka biyu huwal aula saboda ne Allah yana cewa duk da abin da ya fi kusa ka amsi ko hunna bi ma'rufin aw fari ko hunna bi ma'ruf amma maslahar da ta sa a nemi shaidu lokacin da za a dawo da mace to ai maslahar dai akwai bukatar ta ita ma lokacin da za a yi saki In fahimta akwai ta lokacin da za a yi saki sau da ka, idan malam din ya saki matarsa to ya sallama akwai shaidu waɗanda suke tabbatar da cewa saki ya shiga tsakani amma malamai waɗanda suka tafi akan cewa shaidun za a samar da su ne akan dawowa to sai suka bambanta tsakanin neman shaidu kan saki suka bambanta shi suka tabbatar akan neman shaidu akan dawowa wa ashidu da bai adilin minkum wa shahada ta lillah su kuma shaidun idan an nemi su shaida to su yi dan Allah su yi a kan gaskiya su yi ba jin maslahar wanda ake mashaidan ko wanda ake shaida a kansa ba a lillah za mu zo mu ji wasu daga cikin hukunce hukunce sai Allah ya ce ne zalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan tunasarwa ce wa'azi ne ake fuskantar da shi ga wanda zuciyarsa ta gaskata Allah ta yadda da Allah ta yadda da cewa akwai hisabi akwai ukuba ga duk wanda ya ba daidai ba wanda ya yi kuma daidai shi ma akwai ladan da Allah zai bashi zalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ambatan cewa wanda ya imani da ranar karshe tabbatar da hisabi ne don babu ma'anar babu ma'ana ga ambatan ranar karshe ranar lahira kenan in ba a tunasar da wanda ake fuskantar da magana gare shi ya tuna cewa akwai hisabi ba saboda haka duk abin da aka ambata a baya na faɓalle kuhunna da iddace illa zalikun ruwa zuwa zuwa man kana yi ذلك يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ذلك يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وتلك حدود الله ذلك يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ذلك يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله <clears throat> واليوم الآخر أو فانكوهن بمعروف ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأشهد ذوي عدل منكم ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأقيموا الشهادة بالله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر duka waɗannan ɓangarorin gaba ɗaya da aka ambata da ambatansu ya gabata duka kowanne ka sadar da shi ka alaƙantar da shi da tunatarwa wa'azantarwa ga wanda yake tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yarda da cewa akwai hisabi a gaban Allah saboda aka sai ka tuno tun daga abu na farko saki a lokacin da ya kamata a fuskar da ya kamata da adadin da ya kamata rashin fitar da su daga gida su ma kansu fitar waɗannan dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ko ya ginda wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda bi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to ya ji Allah makhraja Allah zai bashi mafita wannan jumlar ita ma ka alakantar da ita daga da dukkan abin da ya gabata wanda ya ji tsoron Allah wajen yin saki yin yayi saki na sunna bai yi na bid'a ba to ya ji Allah makhraja wanda ya ji tsoron Allah ya zauna da matarsa bayan ya sake ta a gidan ya kyautata mu'amala da ita to Allah zai sanya masa mafita matar da ta ƙi fita daga gidan mutum saboda tsoron Allah ita ma zai san Allah zai sanya mata mafita muna tare hmm. to sai ka dinga ambato abubuwan har ka dire har inda Allah ya ce wa mun ji yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan Allah subhanahu wata'ala zai azurta shi da alkhairai mabambanta ta inda baya tunani wannan jumlar da wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib dukkan su <clears throat> jumloli ne ko kalmomi ne da suke da alaƙa da kalmomin da suka gabata sannan kuma har wala yau suke da suke cin gashin kansu me suke cin gashin kansu lafazin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja a aure ne ya Allah kuma kaza a kasuwanci ne inda ya ji tsoron Allah zai bashi Allah zai bashi mafita a tarbiyyar ƴaƴansa ne Allah zai bashi mafita a makwabtakarsa ne da makwabcinsa su ma ya Allah kuma kaza a duk inda mutum yake ji tsoron Allah to Allah zai ba shi mafita a mulkinsa ne ya ji tsoron Allah ya kara haƙƙin talakawa Allah zai ba shi mafita saboda aka kaga ashe jumla ce da take karaɗe sasannin rayuwa gaba ɗaya ba ta barin wani ɓangare face sai tashi kamar yadda za mu zo mu ji a gaba insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'iza balagna ajalahunna sai Allah ya danganta kaiwa zuwa ga kusa da fita daga idda zuwa ga waɗanda suke idda kaga mace ce take idda to sai Allah ya ce fa idza balagna ita ce za ta kai ko za ta kusa fita daga idda fa'idar da nace za mu ambata nan a ƙarƙashin balagna ita ce mun ambaci cewa fassarar fa'iza balagna ajalahunna idan suka kusa fita daga idda wasu to abin tambaya a nan muna tare malibar abin tambaya shi me yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci dawowa da su ko barinsu su fita idda daga idda aka ambace shi a kamar ka ce dangin ƙarshen idda tunda fassara ita ce in suka kusa fita daga idda oh. me yasa ba a ce kawai a dawo da su in ana so a dawo da su ko da yau ake sakin gobe a dawo da su ba dalili wallahu alam saboda abubuwa kamar haka so da yawa so da yawa a ɗabi'ar zuciya zuciya ba ta saki kuma yau gobe ta dawo da saboda akwai mutsewar azo akwai rashin jituwa to ba a tunanin a yi saki da azahar a ce kuma an dawo da ita da la'asar saboda abu na biyu ana sa ran dalilin da zai sa a sakin namijin dalili ne ba dalili na kowane ba to in ko namijin dalili ne kafin a fayyace a samu jituwa ta a ɗauki lokaci kun fahimta sannan a fafince a ƙarƙashin ƙarƙashi kamar ana so a ce idan abin da ya sa aka yi sakin nan saboda laifin macen ne to a ɗan jazaran kaɗan har ɗan shiga taitarinta har gab da ta fita idda kaga wannan ɗin ko wannan lokacin ya isa a samu darasi a samu nadama a samu sosuwar zuciya har a dawo zuwa aikata abin da ya kamata to idan aka dawo sai a zama kamar mayan karfe a ɗinke baraka a samu jituwa ina jin waɗannan fa'idojin masu muhimmanci ne bisa hasken ko bisa la'akari da fa'ida balagna ajalahun al'ajal kuma da aka ambata a nan muddar idda ko lokacin da za a jira fita daga idda shi ne wanda Allah ya ba mu labari a cikin bakara wani mutallaka su ya tarabbas na bi an kusuhinna salata ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce matan da ake saki ko matan da aka saka wanda saki ya tabbata a kansu to ya tarabbasna bi anfusihinna ta qurun za su zauna shine al'ada ce zama na jinsan na jiran inda tsawon wani lokaci ta qurun ya za a fassara ta qurun na'am arama ya ce tsarki uku wani araman ya ce jini uku to ne za mu zama na'am duka daidai ne duka kuma ba daidai ba ne zai yi <laughs> duka daidai ne idan aka yi da aka yi da cewa lafazin ƙurɗi wanda jam'insa aqra da hamza a ƙarshe yana bayuwa zuwa ga ko dai tsarki ko jini mun fahimta za ka ce a taha alko bima'ana tsohon ya yi tsarki a taha alko bima'ana ja'a alhai haida ko al'ada ta zo mata duka a larabci a kazan to alƙur'ani kuma ba larabi ne to ya tarabbas na bi an kusa yin na salasa ta duka waɗannan ma'anonin daidai ne wanne ne za a fassara ki wannan jumla ta haifar da ciwon kai a bamu tattauna akan iddar mata waɗanda za su jira tsarki ko za su jira jini da yawa daga cikin malamai na sahabban manzara masu salama da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu sun tafi a kan alƙuru ah, a nan alƙuhar tsarki bambanci wasu kuma suka tafi a kan cewa jini bari mu ɗan an yi fashin baƙi kaɗan a gurguje domin mu gane me amfanin saɓanin sannan me tasirinsa a fikin wuce. abin nan practically a tabbatance misali misali sai ka ce mace ce wacce take jini na kwana bakwai misali tana jini kwana bakwai tana tsarki kwana sha biyar ko sha shida misali ma'ana daga ran da jini ya zo mata day one za ta yi har kwana bakwai ko kwana shida sai ya ɗauke ta yi tsarki kenan daga nan kwanakin da kuma za ta yi tsarki tana tsarki tun daga kwana ɗaya biyu har da kai kwana sha biyar sha shida sannan cycle ko jini ya ƙara zagayewa ko to sai mijinta ya sake ta a rana ta uku na tsarkinta muna tare ta gama jini da ta gama jini ba abin da ya shiga tsakaninsu ta ga balakus sunna kenan sai ya sake ta da ya sake ta a rana ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta sha shida ta sha biyar ma in ka ga dama almuhim da ya ta fara jini ba sai saki ya zo to ai ta yi kwana biyar cikin tsarki kwana shida cikin tsarki kwana goma cikin tsarki tsarkin da babu abin da ya shiga tsakaninsu sau da haka za a canza wani me ya rage mata sai ta jira al'ada biyu tsarki biyu wanda zai yi la'akari da jini shi kuma me zai bambanta su zai zo ya kirga wannan kwana bakwai ko shida ko takwas da take na al'ada saboda haka idan aka sake ta misali a rana ta bakwai a cikin kwanakin tsarki to ba za a fara misali ba sai daga ran da jini ya zo sai a ce to an yi a misali sau haka idan aka gama kwanaki sai ka ga akwai bambancin kwana bakwai ko kwana takwas daidai gwargwadon bambancin kwanakin al'ada wani yana da amfani ko da amfani yana da amfani har shi ne sai a zo ana tattauna wanne ne abadul ajalai wanne ne akarabul ajalai wanne ne akarabul ajalai ma'ana kwanakin da suka fi kusa suka fi sauki shine a yi la'akari da tsarki idan kai da aka yi da al'ada ko zuwan jini to kaga an ƙara mata kwanaki ke babu mamaki kuma a cikin kwanakin nan da aka ƙara mata ya zama abubuwa da yawa za su iya faruwa idan kai da aka yi da cewa za a yi amfani da tsarki to kwa gagara eh, eh, in kai da aka yi da cewa za a yi amfani da jini to ba za ta fita daga cikin inda ba sai waɗannan kwanakin sun kare saboda haka idan mace tana cikin waɗannan kwanakin miji ya dawo da ita kaga za ta dawo ke idan kai la'akari da tsarki to daga daiwan yiwuwan al'ada duk nan an kore ka mun fahimta mun kawo. to kaga tasirin bambanta tsakanin a ah, abinda za a yi la'akari da shi na tsarki ko kuma jini wanda kamar yadda muka ambata da yawa daga cikin malamai sun tafi a kan la'akari da tsarki a irin wannan yanayi shi ne yanayin da Allah ya isara zuwa gare shi wala ya hillu da wannan an yaktunna ma khalaqa fi arhamihinna mun ambaci cewa ma khalaqa Allah fi arhamihinna imma al wa imma al ko jini ko ciki to su ji tsoron Allah kada mace ta ce jinin ya zo alhali bai zo ba kada ta ce bai zo ba alhali ya zo duka Allah masanin abin da yake wakana ne a cikin mahaifarta ina fata mun gani Allah ya samu dace ah, da kafin saukan wannan aya ta والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء da aya da take gabanta a falaku marratan a bakar kenan ika ga ita a falaku marratan tana tabbatar da cewa sakin da ake iya dawowa da mace so ni ne ko da muna saba in bracket wannan aya ta wani wahala lokacin muna da muna yan kanana sai mun ta jin ana cewa sakin uku to kuma Allah yana cewa a alaikum sai mu ta samun confusion ya za a yi haka ko ga rashin ba a lokacin ba a samu dan wani haske ba muna yan mutumutsi ma'anar assalamu marratan sakin da ake iya komai a cikin sa ko a dawo da ah, da kafin nan saki sai mutum ya ce ya sake mace ma saki hamsin saki saba'in saki tasa'in da tara ma idan ya kurbi abin nan ruwan gina biyu da daji hmm? to sai aya ta sauka a fara kuma kafin kuma wani mutallaka su ya tarabbas na bi an fusi hinna ta kuro shi ma babu iyakan zaman da za a yi kila sai ta zauna wata bakwai wata takwas wata kaza sannan a dawo da ita to sai aka taskance lokacin kuma wannan ya faru ne ta sanadiyar sahabiyar abin nan ɗaya cikin sahabiyar manzon Allah sallama asma al asma ta samu kanta a hali na saki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tokar da wannan hukuncin domin ya kasance albarka da ilmantarwa kuma فكالذي ارتدى الأمة وأشهدوا ذوي عدل منكم فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف المعروف آه، لا ربتي ينا دم أنوني ديوة المعروف ينا إيا توكن آه، أبن ديجاج yana iya ɗaukan abin da aka sani yana iya ɗaukan abin da al'ada ta saba da shi wanda bai saba ma shari'a ba yana iya ɗaukar abin da yake daidai da matsayin wanda ya samu kanshi a wannan yanayin duk cikin ma'anonin ma'arufi in ka ɗauki wannan fassarar duka kuma duk daidai ne in ka ɗauki wannan fassarar ta ƙarshe ma'ana ma'arufi a fassara shi da yin abin da ya kamata daidai da hali ko yanayin mutum to kaga au fari ko hunna bi ma'ruf shine za a bada mota za a bada gida saboda akwai kumbar susa idan babu to ma'aru daidai da yanayin mutum shi yanayinsa ya ce to sai an jima bai da mai mallaci ko to sai ke fata sai an jima mun fahimta daidai da yanayi sannan kuma daidai da kila abin da aka saba a cikin al'umma to karka zama baƙo musamman idan wannan abin da aka saba bai ci karo da koyarwar shari'a ba misali a al'adar gari an saba da in an saki mace misali za a yi mata kaza kuma bai saba ba abin da maza sun yadda su yi matukar bai zama wani Ah, wata sarƙa mai shaƙa mazaje wa misali to karkace a ni ba zai yi wata za ka za in babu mutuntawa ne da karramawa a yi sai babu da shi amma ba za a kirga shi a matsayin haƙƙi da mace za ta ce dole ne a yi mace au fari ko wannan lima'aruf wa ashiru wai adilin minku wa aqimu shahadata lillah waɗanda a hukakun nan shaidan nan da aka ce a yi shin wajibi ne ko musahabi a nemo shi ya musu shaida sawa'un a kan saki ko su yi shaida a kan damuwa da mace shin wajibi ne ko ba wajibi ba zai ba da ansa akwai kyauta ta ramadan ya eh. ta a ramadan ne akwai da latar kadar kuma na'am na'am wajibi ne dalili na'am saboda al'amru lil saboda umarni asali yana da ana yaktabi yana hukunta wajibci ne daya to banda wannan ba ka ci gaba tana kan hanya hmm? ko ka tsaya nan to kana da kyautar koya ne ah, dalili na biyu shi ne ƙarin bayani akan abin da ya ambata duk inda umarni yake shi ne umarni ne na wajibi sai in akwai wata karina ko abin da yake tabbatar da cewa ba wajibi ba ne to nan kuma abu na biyu sai muka samu ƙara'in ba ma karina ba abubuwan da za mu haskaku da su waɗanda suke tabbatar da cewa wajibi ne Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an yatina bi fahishatin mubayyina wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri kaza kaza ai duka waɗannan wajibai ne ba ganin dama bane to sai malamai suka ce tunda lafazan da suka gabata suna tabbatar da bayuwa zuwa ga wajarci, to me zai sa a daidai an batun shaidu a zare shaidu a ce su kuma nan mutane mun fahimta ai ina jin yana kan hanya bai ma'ana sosai saboda yanayin lokaci za mu dasa aya a nan in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah akwai babanmu kuma malaminmu shugaba malam sani da kowa Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara marayuwarsa albarka ya halarci wannan majalisun namu za mu nemi shugaba koya ne ya zo da mana addu'a daga bankunan su waɗanda suka daɗe suna ma'anar salati salamun salam ko Allah ya saka da alkhairi